والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a muna yi ma'alla godiya maɗaukakin sarki da ya kawo mu karatun ƙarshen wata a wannan makaranta ta sabilin najat al-islamiyya sashen karatun matan aure muna fata Allah maɗaukakin sarki ya yi jagoranci a cikin wannan karatu kamar yadda kuka sani muna cikin sotun nazi'at wannan sura <clears throat> tana da rusa masu ɗimbin yawa ko masu mahimmanci kamar yadda ku gani insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura insha Allah malam bismillah أشد خلق أم السماء بلاها رفع سمكها فسواها الله سبحانه وتعالى yana yana magana akan ayyukan da babu wanda ka iyansu in ba shi ba. gano wata ta'ala ya ce a antum yanzu ku ku ne ashaddu khalqan kuka hi wahala halitta amis sama ko sama su kafirai suka suka bin Allah suka ke bauta ma Allah madaukakin sarki shin da su da san wani hiwaye halitta wannan tambaya Allah ke yi shin da mutane da san wahiwaye halitta ba ku yi magana ba da halittar sama da halittar mutane wacce wata yi wahala sama ta haihuya Allah ta'ala ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin akbar an-nasi la ya'lamun Allah subhanahu wata'ala yace la khalqu samawati wal ardi tabbas halittar sama da ƙasa akbaru tahi girma tahi wahala tahi wuya min khalqin nas bisa ga halittar mutane sai Allah yace walakin akthar nas wasu yawancin mutane la ya'lamuna ba su gane kai halitta ka ba ta da wuya wallahi inda ka sai halitta ka ba ta da wuya riba mutum cikin cikin mahaifiya tana dan dan tsino ko ga hannu ma haka amma ka dibi girman sama ko dumshiki ba ta da kuma Allah ya rike ta baka taba ganin an ce sama ta kage mala'iku suna gyara ba amma wale kai na adam kwana nawa irin ginin da Allah ya wa sama shi ɗan adam kwana nawa ya mutu amma sama ga sanar sai an tashi kiyama sana nan tsaye shi na Allah ta'ala ya ce a antum yanzu ku kafirai ko kuma ku mutane ga baki ɗaya a shaddu halkan ku ne kuka yi wahala halitta kuka yi tsananin halitta an sama uku sama a shaddu ashaddukum khalqan banaha sama ta yi ku ya halitta amma mu gina ta inji Allah gini irin na Allah wanda babu laka babu siminti Allah mu yadda kake yawan ga aiki Allah ka ya muna Allah ta'ala ya ce bana hamun gina ta babu gimshiki ta nan tsaye sai dan da Allah ya ce ta tafi mun ta tashi ya Allah ka samu gane shine Allah madaukakin sarki yake cewa rafa'a samkaha Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ruhinta Rafa samka samkaha Allah ya ɗaga jinin ta yi sama ai sama farati amma saboda ta yi nisa ƙunshi da kuma bilu abin da bilu azrak duk wanda biyu sama ya ganta kuma kawai bilu bilu ko to saboda ta yi nisa ƙwarai ta yi shekara 500 sai da ta kuma kawai bilu bilu haka azrak to Allah maɗaukakin sarki ce mun ɗaga rihinta fasawaha muka daidaita ta ay ja'alaha aliyatal bina baydatul fana musawtul arja'i malika ita sama da kuwa ganin ta nisa ga yasa kwaye daga kuma sa da kohohi in mutum na son ya shiga kofa guda bai iyawa zai iske aure sai mala'iku sun sun ba shi izini sai an ce wa aiko ka duk mala'ikun da ka sauko a ƙasa ta kowa suka zai sai su to domin an ce ta ɗai kabrin sama kun san kabri ko? to ta an ce shi ma ya yi tafiye 500 biyar. kai ta kabri gare ta zaba ka in babu kowa baka ishirar shi yanzu wanda ka jiya ya shiga san wala ƙarya ya ce in ba manzan Allah ba manzan Allah kuma shi Allah ya ba dama a tuwa ta da shi kuma an ka to an ka sallama an ka taho an ka sallama mai ya hito sai Allah yana budakka sun ka taifa da ubangiji ya gana da ubangiji ya dawo ta kowa ya bi to saboda haka Allah ta'ala ya ce rafa'a samka hafa sawaha Allah ya daga rihin sama kuma ya daidaita ta daidaice da kyau da kyau babu in za ta nan ta yi nan ta yi nan ta nan ta yi nan ba Allah kuma ba ka da haka to ya Allah ka ba mu ikon ganewa gaba sai Allah madaukakin sarki wa awqata laylaha wa awqada buhaha Allah ta'ala ya yace wa akhraja wa aghtasha laylaha Allah madaukakin sarki wato ya ruhe daranta yasta daranta sai ya lullube a ƙasashe lailaha Allah maɗaukacin sarki ya sanya daranta ya lullube wa akhraja duhaha kuma Allah ya fitar da hantsinta sama da kuwa gani sai ka ga duhu ya ci ya lullube ba a ganin komai duk da yake wani malami yana bayani game da girman Allah maɗaukacin sarki yadda Allah ka sa ana yin kallolinka yace in dare zai shigowa wanda a saman jirgin sama can nesa shi wannan daren bai shahe shi ba muna nan kan suna ana akawa dare don saboda ni saboda su waɗanda a can sama sun tahi dare bai shahe su lahayar su a gani amma waɗanda annan ƙasa muna ganin dare in magariba ta yi za ga dare ya shigo kaɗan-kaɗan ya lullube sai kai babaki idan daren ne ya hito kenan ya kamata a wa Allah sallah lokacin nan saboda wanga aiki ba karimi bane shigowa da dare rullube ha gani wallahi wannan ba karimi aiki bane cikin mu nan babu wanda ya kawo dare ko akwai kuma babu wanda ya saya ta waye inda sahaya ta inda mutum na isa sahaya ta waye wata rana da mutum in ya ji damuwa ya mutu ba ta waye ba kuma wata da ta yi wa adamijin ta mutu ba ta waye ta gidansu suna yi sanadi ma abu na yanzu ka san wani yi mutum an kai mai alƙawalin kuɗi an ka ce gobe ka so ka ansa ba tsoya ta sahiya ba ta waye to ina mutum na ɗaya sa sahiya ta waye ce gaugawa wayewa da wuri da ya yi a mazu da sai ya jira ko ko bai jira dole ka jira saboda Allah da ka sa ta waye sai lokaci ya yi shi yasa Allah ta'ala ya ce وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Allah ya lullube daransa kuma ya bayyanar da wato abin nan wato hantsin da daga saya ta waye haske ana gani ko ina kafin wani aiki sai Allah yanzu ga saya ta waye kasankar yanzu haske hasken da haganin da muka sha da sahi babu wanda ka bada ko su shi yasa wani malami ya ce duk abin da adda dole sai amfani da shi ya komi arha yanzu ga hasken lantarki ka diba da dare dan kwai guda gidanka sai ka zaka ba dubu uku in wata ya kare kuma ko ba hakan na ba ba ma ka dibi rana ta haiso gidan kowa an samu suke nawa aka ba suwa ba fi ba ba suwa yanzu ka dibi ruwa ruwa sun yi komi arha amma sun yi komi muhimmanci yanzu mutum yana da kwalbar turare goma cikin ɗaki ne in ya rasa ruwan sha yana sha ne to ya rasa ruwan tuwo ana ana sa turare ai sanwa da shi ruwan turare ba a zubawa amma sai kaga ruwa jarka guda kataya sai an ce mutala sai a ce nawa naira 20 amma in ka dauko ya kulba turare ya karama sai a ce nawa akwai dan turare da gani ya kulba ya karama an sa kai 10,000 shi ko in kasa shi dukkan wanke kamar yadda ka san an ƙara sabunta yana amma haka saboda ba dole na ba kowa ka amfani da shi ba shi wani in ya gada ma shi tsara ta yi wani ya kasa ya ce sai sai naira ɗari ɗaya ya ce ya bada bana, a bayan naira ɗari ya ba naira ɗari a bayan banana ita ya ce za sa jama ko ba haka ba ne to saboda ka abubuwan su dole sun yi komi a rahawurin Allah amma mutane su gode ma Allah ba su godewa Allah ka ba mu ikon godewa shi Allah ta'ala yake cewa gaba Allah maɗaukakin sarki ya ce wal’arda, ƙasa ba da zalika bayan wannan da haha Allah ya shimfiɗa fiɗata, ko kuwa suna cewa da haha Allah ya mulmula Domin malamai suka ce shinwai da ƙasa da sama, shin da ƙasa da sama wani an kari gayi. shin sama an ka fara yi ko kuma ƙasa an ka fara yi Allah da ya tashi halitta sama da ƙasa wace an ka fara eh kuna saurare wace an ka fara yi cikin su ƙasa <laughs> wai wannan ya ce ya yi mahulki yana sama raƙumi sai ya faɗo sai an ka ce mutuwa za ka yi sai ce sai ni makalkale ni laki ya an kai ƙasa a yi sama su abin tambaya a nan shi ne Allah ta'ala dai tashi halitta ta yi sai da Allah maɗaukakin sarki ya fara halittar ƙasa ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع ثم استوى إلى السماء فسواهن دعوا بقى الذي جعل الأرض في يومين وأوفى في كل سنة الذي جعل الذي خلق الأرض في يومين و... استغفر الله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إيه؟ eh ta isa maka وقدر فيها أقواتها في أربعة ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها نعم وزينا السماء الدنيا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم نعم تصورك ايه واو مسلمي ابن ده كما تكستني قراني كصا في متشابهات وايه سي كما ده kaga yana tunanin wata bakara yana tunanin fusilat shi yasa kwakwalwa ɗan adam wallahi babu wani giga ba inda ya kai ta yanzu ku riba ga ɗan adam yanzu ake ina za a tambaye ki suna yi mutum nawa ke san cikin gangi ba ki ma san adadin su kana ganin mutum zai kwakwalwa ta faɗa masu zanai sai ka ce wancan ta a ce i a kowane za a gani gani guda kai ne ka riƙe suna yin sufafi jama'a ko ba hakan na ba to mutum haka na yake yana tahiya abubuwan da a cikin kai ne waɗanda asa wallahi ta sun yi kwamfuta yawa yanzu ko mutum a ce ya tashi ya zai hanyar gidansu yana gane hanyar gidansu ko bai gane ba memorin kai ne ya bada mai ga hanyar da za a bi zama ko ba hakan na ba to saboda ka shi yasa kana ganin dan adam da ka gani Allah madaukakin sarki ya mai baiwa wadda abubba yadda zai aje mai qur'ani gaba ɗaya cikin kai ne lahiya lau da ya ji aya ɗaya sai ga an kama yanzu asra'u min jinnin Suleiman ya gano inda zaki jama'a ina sun gane magana ka Da ya kamata duk wanda Allah ramman Qur'ani ya gode ma Allah ko to ne Allah madaukakin sarki ya yace wal arda da zalika asa bayan haka Allah ya ce da ha ha mun mulata wasu ce mun shimfiɗa ta so sun shimfiɗa ta daga dahau kwaikwayi shi dahau amma su ce da haha dahaha a Allah ya shimfida ta bayan ya gama sama shi yasa malamai suka ce sama an ka fara yi sannan aka yi ƙasa. kenan wal arda ba da zalika haha ƙasa bayan mun gama halitta sama muku sai muka so muka shimfida ta ku diri shi da Allah yawa Ƙasa kasar gada ashin hiɗe, sai a yi gina bisa gare ta a yi noma bisa gare ta ai sana'a bisa gare ta ai rawa bisa gare ta ai daka bisa gare ta komai a bisa gare ta kyauta wannan duk Allah ya jaye ta kara ganin rana akwai matsala ba ganin wasu mutane in sun ka taba Allah sai Allah ya kawo girgiza kasa akwai wasu mutane sun ka taba Allah girgiza kasa Allah ya turo musu sai kasa tana girgizawa haka iko Allah ya girgiza sai ga mutane suna faɗa jinoyi na faɗuwa kuna ganin kasashen turai wata rana in sun ka taba Allah suka fara zumacin suka fara mata na auren karnai a gama turiya ta aure ka shi a mijinta ita ka ba shi abinci tana kwana da shi to irin wannan bala'i in yayi yawa sai ka ga Allah ya girgiza kasar gidan sama na ruguzuwa sai da gidajen sama na burguzuwa kamfuna suna rugujewa masana'antu suna rugujewa motoci wani da da ruwa in ba ruwa ya kwaso motoci da sunan suna ta kuka suna wayo wayo wayo wayo har da yan kana ya ba ko sa abin da ya faru ba sai ya gaji Allah har su Allah ya gama da su ya halaka su yanzu ku ku faɗa min in gidan sama ya ruguzo hawa goma sha biyu ko hawa talatin ma in ya ruguzo sai ya kame mutuwa to ya abubuwan da ka gani suna yi wallahi suna kasar Allah wani bi Allah in yi hushi so guda sai da ke bara mutanen da a gwada musu kowa ga wata irin guguwa ta taso wata irin mahaukaciyar guguwa ga ta dinga cire itace ta dinga ɗaukar motoci tana jifa da su ko ba ku gani wai jama'a to wallahi shi yasa da taba Allah wani ji wallahi babu alheri ko ba ta taba Allah kana gani wata rana wallahi Allah ya tashi mata walakanci sai ga mijinta ya barkace mata kuma ba san mifa ba lahi Allah ya ta amma ya dawo ya barkace mata shi ya taba Allah ke su magabata sun ce in sun ka taba Allah ga dabbobin su ganewa ga dabbobin su ganewa kana so a wurin raƙumin ka sai ga raƙumi ɗaya ya magurna ni wala zo ka jaye baya in baka yana wallahi yana baki yana sa baki ya kawo kanka ya jiwa da kai ya kai ma waya ka an gama da to saboda ka su magabata hakan su gane su taba Allah amma mu kuma yanzu nan ba ka gane ka saba Allah sai guminka ya ƙare tsakiyar wata ƙwarai sai gumi ya ƙare ma tsakiyar wata baka sama za ka yi kuma albashi ne ta ba ki tahi biki biki ya kan miki bikin dubu biyar bikin dubu biyar ba ki da kosi kuma ba ki da mahitarsu jama'a akwai matsala ko babu da saboda ka taɓin Allah shi ka sa wani sai shiga wani mawuyacin hali tsaka mai wuya sai shiga halin ƙaƙa halin ha'ula'i ubangiji Allah ya sauka wato shi yasa taɓin Allah bai da kyau shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ce wal'ar da ba da zalika da haha sai Allah ya ce akhraja minha ma'aha akhraja minha ma'aha wa mar'aha Allah ta'ala ya ce akhraja minha ma'aha Allah ya fitar da ruwanta ita kasa wa mar'aha da makiyayarta Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da wato abin nan ruwa da kasa shi yasa kana ganin in kana son ka gane iko. Allah ka ce daji ka gani fa dama ka sai wani wuri na da ruwa wani bai da ruwa akwai wasu wurare wato ruwansu hashe ka take ruwa ba su haƙewa sannan sai ka ce wani wuri ka iske haki ga hinan ya game dabbobi kiwo ɗin su kai sai ka iske nage wajen ɗari kai ɗari biyu masu shiga suna kiwo sai sun ƙoshi ko suka dawo gida cikinsu ya cika kaga Allah ya fitar da ruwa kuma ya fitar da makiyaya ku wa ku gani yadda masu aiki rani ka zuwa a sa injin a jayi ruwa ƙasa sai ga mutum ya ba wurin da ka ka buhu ɗari ruwa ɗaya rana an saka mai ruwa ya jike ko'ina an ja ruwa ƙasa wani wuri kuma ‘yan shekarar gina ba a cimma ruwa ƙasa shi yasa ‘yan ka tashi wata suna wahala sai ga ka tashi yayi nisa shinkawa ta fara kai rijiya ruwa sun haƙi wallahi sai ka ji musiba wata rana mutum na gani ta ka mushewa kana ji kana gani wallahi sai gona sai shinkafa da mushi har kasa taki ruwa sun dauki to ya za ka yi za za ka yi gulbi ka dinga cikowa kana kaka zuba ba ka iya shi kuma makiyaya ta dabbobi kowa ya riga san unwaninta shi yasa wallahi mutane in ba su bi ka'ida ta Allah ba wahala iza su da manoma da makiyaya abokan ƴan uwan juna ne duk inda ka ga makiyaya tare da manoma su mahi yawanci tare suke inda duk an karaba su to an samu matsala ko kuma in duk an ka samu wani cuci wani to an samu matsala zama zai yi yanzu kuma ba ku misali mu mun sani da makiyaya suna kawo nono cikin gari ana saye ko ba haka ba sannan suna kawo dabbobi ana saye lahiya ta ta wagga eh ya kira ta to to zai bashi a tashi ba akwai guda wasu ta bayan saƙon mana ina ke ita gurin kuna saurare ko? su saboda haka Allah in ya haɗa mutane biyu wuri guda to kada wani ya ci amanar wani yanzu in shi makiyayi ya ci amanar manomi ana samun matsala shi ko manomi ya ci amanar makiyayi kuma ana samun matsala shi makiyayi in ya to kiyo ne ya tsaya daidai inda ba gona mutane ba sai ya tsaya kiyo inda haki yake sannan ba haka nan shi ko manomi in ya kwashe kaya ne ya kwashe komi da komi ya bar makiyayi shi ko ya cikin dabbobi su kiyo ana haka nan ko ba a yi a sai a zama lafiya amma sai ga wasu makiyaya dare ya yi sai a to a canye mashin shinkawa gaba ɗaya kaga an samu matsala ko ba a samu ba don sai ga faɗa ya game tsakaninsu ina duk faɗa ya game tsakaninsu ba a san inda za a tsaya ba to saboda ka Allah maɗaukakin sarki yace ya fitar da ruwa daga ƙasa kuma ya fitar da abu inda inda dabbobi ka ciwo. gaba sai Allah maɗaukakin sarki yace wal jibala Allah Ta'ala ya ce waljibala su kuma duwatsu arsaha Allah ya kafe su. duwatsun ga mayar kuma gani labarin su wallahi yana da muhimmanci akwai wasu duwatsu sha takwas aka ce a duniya waɗanda Allah ya rike kasa da sunan kasa motsa in ba don su ba kasar ga motsa ta kamai rawa ta kamai babu yan gidaje babu yan gidaje akan hada ginin makaranta gaba a yi saboda waɗannan duwatsun ba in babu su ba kasa rawa ta kama za ta kama rawa wata ka samu hanya ɗaya kana ta ɗaya kafa ta zurma da kai ta yi ƙasa amma saboda Allah ya sa wa'annan duwatsun sun rike ƙasa gam ba ta motsawa sai sa Allah ya ce wal jibala duwatsu ba arsaha Allah ya ce mun kafe ƙasa da su an rike ƙasa da su duwatsun suna da suna manya manya duk dutse ka gani babba to ƙasa ya yi girma bisa da waje masana sun ce in haga dutse ƙato ya hito ya yi gudan ƙato in ka kalla ta yi fullaka ta haɗi to in ka diba ƙasa ya yi girma san cikin ƙasa ya yi girma bisa ga yadda ya kori akwai wani dutse in ka iske Allah ya aje hetur ciki hetur san hetur wani dutse kuma in ka iske Allah maɗaukakin sarki ya aje mai gold zinari wani dutse za ga Allah ya aje mai akwai uranium wani zagaya Allah ya ajiye abubuwa daban-daban duwatsu ƙasa masu tsada a duniya su saboda ka shi yasa kana gani in ka ga dutse akwai alheri ciki kuma dutse da ka gani yana ajiye ajiye to Allah ta'ala ya ce wal arda ba'da zalika eh, wal jibala arsaha sai Allah ya ce mata allakum متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت Hmm. Allah ta'ala ya ce mata allakum duk waɗanda abubuwa da Allah ya lissafa tun daga sama gada sun ga gani saboda unhwanin munamu saboda gada kuwa gani ta yi muna ruhuwa, saboda unhwanin kanmu sannan ƙasa ma don unhwanin kanmu duwatsu don unhwaninmu dabbobi da suka kiwo saboda unhwaninmu ruwan ƙasa saboda unhwaninmu mu mutane aka magana jama'a shi yasa Allah ya ce mata Allah ku jin dadin ku wali an da dabbobin ku mu gode ma Allah mu da Allah ya bamu dabbobi a nan. saboda haka yanzu dabbobin da aka gare mu nan Allah ya ce make mu sai ka ci nama iri daban-daban ka ci naman shanu ka ci naman rago ka ci naman tinkiya ka ci naman akuya ka ci naman kaza ka ci naman talotalo dawisu, ga namomi nan daban-daban daban-daban daban ka ci hi kuma to amma wasu suna can suna son Allah ya ba su wannan bai ba su ba bai ba su ba sai su kuma cin dole-dole kusan dole-dole ina aka ɗaubo ta? eh? cikin taki cikin bola sai su kuma cin kunamu da haka-haka da kinkesu da shi kai kasan dai wanda su jimage bai ci kwaye ba so ina nama yake da cikin jimage don Allah hmm? kun sani cewa Allah maɗaukakin sarki in ya so ya ni'imta mutum wallahi sai masa ni'ima na sha faɗa muku yanzu wasu sanyi ya yi musu yawa kullum in sa ya ta waye sai an sa ga ta ana fashin kowa don ta bude kankara ta so ta tarihi kowa ta lige kowa yi ka sa wani bi da sai sun yi tahiya sun shiga jirgin sama an sai wata kasa, inda akwai zahi san jiya yace in suka yawan in suka ta wani gari kun sa abin suka yi sai a gina yashi sai mutum ya shiga ciki wuya ɗaya wuya ɗaya ka bari nan da kai ne yawon zahin yashin ne ya kasance ɗan bigi jiki ne dan samu dan sassafin zahi dai zahi zahi amma ku dibi ne mu alhamdulillah eh an kai eh an kai zahi wata uku ai sai wata uku sai da mana kaga wannan ma ya kamata mu gode ma Allah akan wannan sai jama'a don Allah in mu gode ma Allah me ya kamata mu yi yanzu ku riba ko cikin Najeriya kudu kudu an ce in ba kai musu shanu ba suna fara shi naman 'yan uwansu ko yanzu an ce kudu inda aka sayar naman mutane yana da yawa naman mutane shi mai ci ya sani su masu yasa sun sani duk wanda ce zanna ya san naman za a samu akwai wanda za a zubo ma hanji akwai wanda za a zubo ma kayan ciki akwai wanda za a zubo ma hanta akwai hantan mutum naman mutum a nan ƙasar ka yan sikiro kenan kaga ya kamata mu gode ma Allah jama'a ko duk wanda Allah ya rufa mai asiri yana samun ƴan kasan rago ne yana ci ai ya gode ma Allah ko ko ko Allah gamma eh da dan kihi ne ta ya so yan kumomi ne a miya. sai ya gode ma Allah amma yanzu waɗanda mutane da suna ɗan nama kamar da hauka wani eh an kai lodin fata an haka musu kun sa don suka mata ana mata miya ana miya ana miya uku da ita miya fata da kuma gani wagga fata in eh, an haka suna miya uku da ita in eh, an kai miya farko sai an tsotsi sai a ce a shanya gobe kuma a sake a kana ganin wani ya yi sa irin mai tsaurin nan wadda in ya ja ya ja ya ja sai ta kaɗe miya ta watsa mai ga fuska sai ya aji wallahi malam ai muna ganin masu yi NYSC lokaci in muna tare su daɗi suka ji ɗaya ah, suna roken nama za arha ka ce naman sa da zahi ne yana bisa wuta a yankuma ɗari biyar kuma jiya ka ci can ba samun hakan kai wallahi ma gode ma Allah ba sai Allah ya muku azaba abinda aka so ga mutum ya gode ma Allah ala ala'ihi ni'imomin da Allah ya masu na da yawa wai lagos ya ce ya ba biyu a yankun nama ko da an ka yanko mai an ka mai arha ya kuma gehe ya ci sai kuma daɗi ne yace mai wani Allah ya fi ya gano wuri inda da rahan nama ashe ko da an ka diba nan jagona naman kare na <laughs> kun san nan jago ko in ka sai zuru ka ji in nan jago nan jago naman kare ke sanan Legas in baka sai ka ci alade kana ganin alade ana cikawa ana ci ana kai alade ana ci shi ko alade mugu mugu mai gare amma shi ko duk an na masu kewa alade yaro na kashi alade ka tuwa ture shi ya tagi ba nama ba dabba kwaraita ba kuma ba ta da kishi duk mai cin nama alade bai kishi in mata ba ta kishin mijinta namiji bai kishin ba ta yi ƙashin ba na ganin ga sunan sai ga mutum ya to ya ba bako ne sai sai you are welcome you are welcome sai ga zo ku rungumi juna da shi kuma kuma rungumi matakka su masu tsansa suka suke cinewa in ya gaisa da kai ya gaisa da matakka ko kula ne da matan mutane babu kishi matan mutum na iya zuwa kwana gidan wani tafin gidan wani babu wani in ka bakunce gidan sai baka mata sai guda shi ya rike guda sai har gobe da sahi wai ya karrama ce kai wanga bala'i na mutum iya da shi to saboda ka wallahi mutum in yana gode ma Allah ya gode in bai gode wallahi yana shan wahala to Allah ka ba mu ikon godewa akan ni'imomin da kai mana ya Allah to shi yasa Allah ta'ala ya mata allakum wa li an'amikum don jin daɗinku da kuma dabbobi dabbobinmu ga sunan yan kidnappers kamawa ɗaya suka suna rosu da amma har yanzu ga sunan Allah ya yi wa abubuwanmu albarka shi yasa na sha baku misalin albarka abu cewa ku dibi akuya akuya wata ka aihuwa ɗa guda ko biyu ko uku amma karya tana aihuwa ɗa bakwai eh hattara amma ka diba gani da karnai da awaki wahi yawa da Allah koyon cikin shi ga tako da karnai da awaki wahi yawa to wani an ka yawan yankawa na ci to ina karnan suke ba su da albarka ke kare bai da albarka shi yasa kan ga ba a yawan ci ne kuma ga tana aihuwa da yawa amma kuma awaki sun yi yawa to duka wannan yana gwada musulmi ya gode ma Allah ga abin da ya masa shi ne suka ba labari suka ce wato ita akuya tunkiya in dare ya yi kwanci suka sai kwana da ayi ba dare ya yi akuya suna kwanci sai kwananta Yawa ko ba haka ba ne amma kare in dare ya yi ya fara yawon dillanci bai kwanci sai kusan asuba lokacin da ana kiran su bayan akuya ta da kwana ita kam shi kuma kare lokacin zai fara kwana shi ne suka ce kwanan bayan sallar su bayan kenan kare da an yi asuba ya kwanta amma akuya ana su bayan ta tashi sai sa Allah ya samu ta albarka Allah ya sawaka gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce fa'iza ja'atin الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى الله تعالى يتي فإذا جاءت الطامة الكبرى idan uwan musibu mafi girma ta zo shi ne busa ta biyu a tsamatul kubra shi ne uwan musibu mafi girma a ita ce a tsamatul kubra busa ta biyu kenan in aka busa ƙaho busa ta biyu lokacin da za ka bayi sun riga sun tashi Allah ya ce wani fi hafi suri fa fasa'iƙa man fi samawa ta wani fi hafi suri fasa'iƙa man fi samawa ta man fi arzi illa man sha'awar ثم نفق فيه أخرى Allah ta'ala ya ce wannan fiƙa fesuri sai a yi busa cikin ƙafo mutane suna harkokinsu ɗai wannan kasuwa wannan daji wannan can inda yake sai a busa ƙafo sai a kowa ya mutu kowa ya ɗauke wuta da kasan ɗauke lantarki wa'anda addaji sun mutu ya yadda fasa ya mutu wanda a kasuwa ya faɗi ya mutu ga shago guɗi babu kowa wanda a banki ya faɗi ya mutu da manaja da kowa ga kuɗi nan birji babu kowa eh? bbn kai lokaci inda Allah na barin wani mutum kai inda an bar wani ko shi bai rayuwa ko mutuwa zai iya a ah? to ka tashi ka sheka daga nan har ta shaba ganin kowa kowa ya faɗi ya mutu to Allah ya kashe kuma inda in wazon ka tai a ƙware mana shi yasa an ka ce dun masu gaba da juna mutum ya bar gaba da uwa ne yanzu in kai gaba da shi Allah ya ɗauke to sai mi sannan in kai Allah ya ɗauke kuma sai mi to duk mutane yanzu a ɗauke su kai iya baka cikin garin da ka kama sun daga bakin bariki ha abin da ya kai gangaren gulbi ba ka ganin ko mutum guda ko tsutsu ba gani kai wala tsoro ma na kashe ka duk takar takarda haka mutane suna yi wallahi suna ganin mutane yawan suna wala in yanzu Allah ya ɗauke kowa ya bakka wallahi wahala zaka ji ga sabon suka yi laifi Allah madaukakin sarki ya cika kowa ya kuma musu magana sai sun kai kwana 50 kwana 40 ba a musu magana ko ga muwa kai da mutum bai ci ma kala ba ka ci mai kala ga mutane kana ganin ba mai ba mai maka magana to bale a ce Allah ya ɗauke kowa ba ganin kowa mutane rahama ne fa ni wallah ku bari faɗa muku wani abu ni gani ko damuwa ta mutum yawa shi kun shi mutane ya zauna zai ɗan samu ɗan sauki ko kana ganin mutum ko rashin lahiya ya yi kwanta asibiti ko ya kwanta gida da ya ji dama ya shigo mutane sai ya ɗan jin sauki ko mace a dama gidan mijinta in tana islamiyya ta shigo cikin taron mutane haka sai ɗan ji dama dama mijinka ya ɓata ma sai ka fara jami'in ka so makaranta in ka ga binta ka ga asiya ka gawa ka gawa sai ka ji alhamdulillah ka an dama dama ko sai wani ya ɗan mantar da kai sai wani ya mantar da kai biya ke to amma in aka waye gari mutum ya zan shi ɗaya hawan jini a kama shi zama kai dai wallahi hawan jini a kan maka sai tunani ya maka yawa wanga ya to wanga ya wuce wanga ya to wanga ya wuce ubangiji Allah ya kare to shine Allah ta'ala ya ce fa idza ja'at tamatul kubra idan uwan musibu fi girma ta zo shine buta ta biyu wanda za a tashi kiyama wanda mutum na cikin kabari kwance za a tayar da shi ya tashi baka da taggo baka da wando za zaka tashi sannan duk gashin jikinka ya dawo maka kuma da kasan dodo duk askin da an kai ma sai gashinka ya dawo duk aka yi wadda aka ɗaya sai ta dawo ka kuma yadda kasan wani yanzu mutum aka yi wadda ya ce yana yi suna kusa nawa ya ce a cikin wasu yanzu to in ta dawo biyu ya mutum zai komawa duk gashin kanka da ya ce sai ya sai ya shi ya samu sun kayan a sashi aljanna sai ainihin garan bawon sai an yi mai aski an cire mai aka yi an gyara mai a kai da an kai mai an yi mai an gyara sannan shiga aljanna saboda wannan irin gizo baka shiga aljanna saboda shi sai an yi ma gyara ta kuma sai an ƙara ma girma ka gudan kasu an ƙara ma faɗi ka ƙara buɗewa saboda ni'ima aljanna ta yi ma yawa jama'a ko ba hakan nan ba kai yanzu ko cikin argungu ɗaya an ka ce gidanka na kai ɗaya arungu gaba ɗaya ai da haka yayi ma yawa ko hmm Allah ta tausaya muna to saboda shi shesa Allah ta'ala ce fa idza ja'at at-tamatul kubra idan uwan musibun mafi girma ta zo ita ce busa ta biyu wanda za a tashi a ce gaban Allah a hisabi sai subhanahu wata'ala ya ce yawma idin yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a Allah ta'ala ya ce yauma idin wannan yinin yauma mai al-insan yini ne wanda dan adam zai tuna masa adu abin da ya aikata duniya rana kaza na yi keta rana kaza na ci amana rana kaza na ci kwai da kuma mutane ban biya ba rana kaza na yi kaza ka tuna duk abin da ka yi baya ko Allah ya gyara wallahi inda mutum ya san hina suna abin da ya wallahi ran sashi kiyama ba zai cika mutane amana ba amma sai ga mutane ba su babu ruwan wata ta yi suna sai ce wai in ba ka ci amana ba haƙi ba wai domin hmm. sai ka ci amana haƙi ba mana aka muka zama lahiya jama'a ya hiko to Allah ya sauka. to Allah madaukakin sarki ya ce wannan yana dan adam zai dinga tuna duk abin da ya aikata duniya sai Allah ta'ala ya ce wa buhaizatil jahim liman yara Allah ta'ala ya ce za a bayyana da wutar jahima ga duk wanda ke gani za a tura jahannama gaban wato akwai akwai da akwai linzami 70 wani mala'ika kowane linzami akwai mala'ika 70 suna jayanta amma an ta yunko ta jayo su ta yau cikin mutane wallahi sai hankula sun tashi labari na aka ba ku amma wallahi da lokacin mutum zai ga abin da ido da ido sai hankalin shi ya tashi kai yanzu ko a cima wuta ta da linzami wani maɗauri yanzu a ɗaure ta kwatala kai wuta duniya za a yi ta ɗauruwa akwai mai iya ɗaure wuta ba su ɗauruwa amma wutar lahira linzami zai ta a ɗaure ta in ta yi wallahi sai mutane su ya tashi duk wanda dan wuta yana gane dan wuta na Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya fa amma man na'am wa athara al-hayata ad-dunya sai yace fa innal jahima hiya al-ma'wa Allah ta'ala yace fa amma man taga amma wanda ya ƙetare iyaka Allah ya ce tsayanan ka ki tsayawa ka ƙetare iyaka wa asar alhayatar duniya kuma ya zaɓi rayuwar duniya akan lahira inda za ga abun mamaki yau an waye gari mata da auren suna zina da aurenki da mijinki kina zina ga in ka diba an zaɓi rayuwar duniya gama. wani irin abu na wanda mijinki bai baki ba kika zuwa wani kato ya baki saboda Allah akwai hadari ga matar da take zina da aurenta na na taɓa baku labari wata rana muna masallaci wata mara ta zo tana kuka ta ce don Allah malam ka taimaka mini sai miji na ya an shemin ɗaya na can gare shi kuma yaron ga ɗan ƙarami na ba ko nono bai gama sha ba nono ne mata zuba da jikinta sai ce ba lamba ta yi ta ba lamba ta yi na kira shi ya ɗauka nace ce ka gane mai magana ya ce a'a a ce to ni ne wane wane wane sai ce okay na gane malam ce don Allah ma takka ta ce ka ce maka masa Allah ka ba su danta ya ce wala malam ban ba da yawon ya haba kai hakuri ka galibi halin take ciki yace wallahi mallam malam tana yawon dakunan dayu tana zunar da aure na kuma da dana tare shi yanzu ku don Allah wani irin kwazabar duniya ta wani irin baƙin faɗan duniya na agamace da jaririnki sabo aihuwa ta kina kina fasikanci ɗakin gayu matafa saboda Allah gama shi yasa wallahi wani bi in haka mutum ya shiga wata matsala wallahi shi kaɗa kai ne tura mu Allah ɗina akai ana cin amana ana cin amana Allah mata kuna cin amana Allah nan amira ta hudu wani abu nan ganin gare ya faru abin har ya kai kotu namiji ya ta ɗauko mata aboki ne kawo gida ne ta yi tsirara kuma ya ɗauke ta hoto cikin ɗakin mata sai matar ba ta ta gani ga hoto ga ta ciki wuri ita ko wurin kalle-kallen ta ganta ta ƙwam hmm? in dama kasan shi ƙwam dama an ce wani malami na wadatattun ƙwam malam kwam waye ga ana wucewa da mutane amma bai gani alawa da su ran ya ce wallahi sai ya ta ya gani ina ina aka zuwa da su shi malam kwam sai bi inda aka zuwa da mutanen ga yace ko da ce sai iske mutanen ga sasu da ina aka ana yanke su shi ma da yace aka kama shi an kama shi an ka yanke yace ya gani amma bai karsuwa ba ya gani bai ba da labari ya shi ganin kwam amma ita ga ta gani amma kuma ta ba da labari ko me kai dibin wayan namiji saboda Allah indi ba indi ba saboda zuwa ina ruwan ki da waya sai illa ki ganin mutum mugu abu dai ana ana wannan ke shirya ba sanin ko ta kage ko ta kage ta kage ko ta kage ba jama'a ke san mace komi hankulinta ta tagga. an shigo da wata ɗakin ta an yi zina da ita wallahi sai hankalin ta shi. ka san wani namiji in ya rena ki namiji in ya mai ki banza da yohi ko yana ɗaya miki wallahi namiji in ya rena ka ya maishe ka banza ko yana ɗaya maka amma wallahi in ka rike mutuncin ka wallahi ba namiji ko yin fasikanci ne bai bai wani abu kuma wani bi wasu mata lahin suna da yanzu irin matan da wani miji kusa wai ba ke zara miji kusa ya ba shi kuɗi ko kuma sai nan makaranta ga wani bugo min nan wurin kai na zai shigo wa na buga mai ce da Allah malam ban faɗa ma ko ni wane ne amma mata suna nan cikin suna nan cikin makaranta sai na biya ta lokacin lokacin na taya mata Allah ya saurin ko ko na yi Allah ya sa alagan mu mun taya cewa Allah ya isa muna kowace ta saboda mai amfanin karatun da muka yi mata ce da irin su da Allah ya mijinta ya ce ba dan mata mai lahin wani su saboda ka ƙetare iyaka ga Allah Allah ga inda ya aji ka ba ka tsaya nan sai ka ƙara ga wallahi bane ya fi ka ko duniya ko lahira wallahi sai ka ci bane akwai wata wata wata wata ta isko ni gida take da Allah malam tambaya gare ni ta yi magana da iyali na nace su babu lahi to ta yi magana ta ce da Allah malam ni a hukunci na ina cikin gidan saura ina ji namiji ya shigo mini ya bude ya shigo ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza ta inna lillahi wa inna ilaihi raji duk waɗanda abubuwa abubuwa na waɗanda suke kai kai yanzu ma mace tana na hituwa wani su ƙillaga sau ta kwanta a ilimin ta benin saboda Allah kai yanzu ko abun da ka yawo cikin duniya ɗaya da daddare ai bai bari mace ta hito ta hito hilin gida ta ƙillaga sau ta kwanta ai dole ko dama na cikin baranda ka shiga ko ba haka ba ko ka shige ɗaki ka ruhe to ko yanzu kuna ganin wanga abu in ta yi ciki wani lokacin ba ta a hita ɗagiran da ba gidansu ba halin kaga ai mugu abu kira ma kidnapper na ya so yanke ki zai yi saboda ka duk irin waɗanda abubuwa suna daga cikin abin da aka cima ƙetar iyaka abin da aka sani ga mutum cuti da sosai bayan addu'o'i ga Allah ta shiga ta shiga wuri mai bala'in ruƙi ta tsare kanta ba ta bari duk wani abu ya shiga tsakaninta sannan wasu mata tun wani suka ba da likit ɗin su da yin iska na wala wata mata mutum wata tun daga sayan alayyahu da sule sabar da iska ta a in za ga mace ta so sayan manja Kana gyara ne in kana gyara ne tana nugwa na baki da ala alaƙa mata ko shi ba kina wani na baki kina wasu magana da me mai manja da alayyahu ke fara gwada mai ke ba ɗin ƙwayen ke ba shi yasa saboda haka yanzu sai ya gano gidanki sai ya ce cuta miki abinda an ka sani ga mace serious an ka sani ga mace babu wasa da wancan bali har ya gane kai baka da sauki wallahi ga duk wannan amma kana fice fuska ga maza iri da sauransu wannan ba ba shari'a bane wallahi Allah ya sauka to Allah ta'ala yace wa afar al duniya dunya fa innal jahima hiya al duk wanda ya ƙetare iyaka ya zaɓi rayuwar duniya to jahannama wutar jahima ita amma koma gare zai mutu shiga cikin wutar jahima wallahi Allah ubangiji ya kare mu gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana 'anil hawa hmm. fa innal jannata Allah ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa duniya kana jin tsoron tsayuwa gaban Allah gaban kana faduwa to lokacin da wani nafsa ya hana rayuwa ta Allah hawa daga bin son rai mi asarai rai ma wani miji huska wani ba mijinka ba wallahi son rai kai jama'a ai wasu mata fa tana iya ranta mu wani miji kuɗi ba ta ranta mijinta mijin makwabta ka aikowa ranta mai kuɗi ko ya kira ta waya amma ta hana mijinta ko ba hakan na ba eh to wata irin alaƙa ta shiga tsakanin ka shi ya karanta mai kuɗi a ah? a ya kamata mace ta sani cewa mijin wata kahin ya hulɗa ya sai mijinta ya sani ku yanzu mafi yawancin nan duk waɗanda suka iya kira musulmi tambaya ko suka kira musulmi na wani ta'aziyya ko kuma wani murna da sauransu inda ta waya ta sanin mazajen su sanin mazajen ku ko ba hakan na ba mijinki ya sani wa ga lambar malam ta misali ko kuma gare shi zaki amsa ki hulɗa amma yanzu mijin makwabta ina ke ina hulɗa da shi amma yanzu miji na iya cewa da Allah wancan samun dubu biyar ce a ah, a wallahi na ga dubu biyar amma mijin makwabta na ya kuwa ke ranka na dubu ishirin kwarai wai ki abinda a hujje ki in ya biya dubu ishirin na iya baki naira dubu kyauta to saboda haka abinda aka so ga mutum wallahi mutum ya kama kai shi miji inda yake wawa zarar ya ga mutum na sakan mai fuska to shi ke ya samu shiga da gaita. ana saka mai huska yana ƙara zurowa yana saka mai huska yana ƙara zurowa ko wurin baɗa aure irin hakan na ka faruwa an ce baɗa ki aure namiji na gurgusuwa kina ƙara kina ƙara kina zaman ki amma da ya gurgusu ki a tsayatan tsayatan tsayatan coronavirus two meter sai ya kama kai ne tun daga ran nan wallahi son ki zai karu cikin zuciya ta tun daga ran nan zai kama kama jiki ne yana roƙon Allah ya sa da in samu gama ta, mata ƙwarai ke amma matar da yanka so hira da kaga zaman ta zaman zama da malam an ai kwaba ta kwaba ya taɓi hannunta ta sa masa zobe ita masa cire wai hira ka akai kai kasa ai mugun abu ya gane ke iska ce ki ma ki gane da iska na dan iska dan iska in sun kai aure wallahi babu zama zargi zai yawa kun san zargi ko saboda haka wallahi zai zargi zai yawa Allah ya sauka Allah Allah ya mu dace to shine Allah ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma ne tsoron tsayuwa gaban ubangiji ai gaban Allah babu sauki wallahi wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana rayuwa ta daga bin son rai abinda yake so rai wato ya hana rai daga wannan sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al mawa yi ka jana ita ce makoma ga wannan mutum Allah ka samu aljanna in ka so ka shiga aljanna sai ka hana ganka abin da ya kaso irin cin mutuncin miji da rashin nasiha da gwada mai ba kowa na ba to duk wanda ka yi irin haka nan